بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الإمام الشاطبي رحمة الله تعالى عليه يكتوى وتخزوني فيها حج أشركتموني قد هداني تقوني يا أولي نقشوني مع ولا وعنه وخافوني ومن يتكي زكا بيوسف وافا كالصحيح معللا يا أت الزوائد يا أند أكا كارا لم suna tattaunawa واني أكون ويك ƙara waye tabbatar waye bai tabbatar ba shikenan waye tabbatar waye kuma bai tabbatar ba to anan sai ya ce da mu wato fiha wato fiha ai a suratu hud inda a can ya ce mana wa fi huda tas'alni hawarihi jammala wa fi huda kuna ji wa fi huda tas'alni hawarihi jammala sai ce wa tukhzuni fiha ai fi suratu hud to tukhzuni ina yake a suratul hud wala tukhzuni fi dhayfi alaysa minkum rajulun rashid kun ga ya atu zawaid sai maka yi dhayfi a dhayfi a dan an samu alhamza da fata ta biyo ya ul idafa ta biyo ya ul idafa waye karanta dhayfiya fal alaysa minkum rajulun rashid fala ta kuzu ni fi da fi alaisa ko fala ta kuzu ni fi da fi alaisa to yanzu kan ya'un din kan fala ta kuzu ni fala ta wala ta kuzu ni wala ta kuzu ni kunga ya tabbatar wala ta kuzu ni ya share magana kenan yanzu waye karanta wala tukhzuni fi wala wa kuma ya karanta wala tukhzuni fi wa kuma ya karanta wala tukhzun sai ya ce wa tukhzuni fiha hajja wa tukhzuni fiha hajja abu awar al-bashari shi kadai ne ya karanta da ya'un ɗaya kenan asharaktumuni hakan nan bima asharaktumuni min qabl na suratu ibrahim mun samu kalma nawa kenan biyu sai kuma wa qad hadan wa qad hadan na suratul an'am kalma tukhzuni ashraftumuni qad hadani kun ga hadani mai qad kenan mun sami uku ya uli ikhshawni ya ikhshawni mai ya uli wata ƙuni ya ulil albab واتقوني يا أولي الألباب ما سورة البقرة كو الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا يرفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعل من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد تقوى واتقون يا أولي الألباب واتقون yanzu mun samu ala tukhzuni mun sami ashraktumuni mun sami qad hadani mun samu ittaquni ya uli mun samu hudu kenan ko sai ikhshawni ikhshawni wa khshawun wala la tashtaru bi ayati ta suratul eh, ma'ida wa khshawni wala la tashtaru na suratul ma'ida na إن أنزل التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا الربانيون الأحبار بما استوفوا من كتاب الله wala عليه شهداء nasa تخشوا الناس wala ولا تخشوا nasa. واخشوني ولا تشتروا بآيتي ثمنا قليلا إيه إيه واخشوني ولا واخشوني مي ولا ما ولا واخشوني ما ولا اخشوني مي تارد ولا إيه كل مي تارد ولا واخشوني ولا تشتروا بآيتي ثمنا قليلا ما سأمنا وتينا بيار waɗannan biyar gaba ɗaya abu amur basari ya tabbatar da yawon ɗinsu gaba ɗaya ba wanda yi tarayya da shi eh, wa khafuni wa anhu wa khafuni wa anhu wa khafuni hakan nan ma dai an ruwaito da gare shi shi abu amur basir din wa khafuni na wa khafuni in kuntum mu'minin na suratu al imran nawa kenan shida kenan to shi kaɗai ya tabbatar da yawon ɗinsu ya tabbatar da yawon yaushe kenan wasilan wa wakafan ko kuma wasilan